To sai dai kuma kafin ma so mu tantance wakilai wato delegate sai ga wata sanarwa daga Malam Nuhur Bado ɗaya daga cikin 'yan takarar na cewa shi fa ya janye daga zaben bisa zargin cewa ba a tsara zaben bisa turba ba tunda tun farko sun buƙaci a yi ɗinki wato kato bayan kato to amma a ƙi. Alhaji Usman Ibrahim Jumeta na ko cikin yan kwamitin ribado ya koyi min karin haske game da janye wadda suka yi. Ba mu kaɗai muka yi korafin maganan wajen farfajiyar da za a yi wannan primaries ba sauran 'yan takara ma wanda ko ɗaya daga cikin ɗan takara ma shi ma ya yi korafi a kan wannan da cewan wurin ba ta da tsaro ta musamman domin farfajiya ce wanda daldalin fili ne na mahmudu ribadi square ba a da abinnan jami'an tsaro wanda wace irin tsaro za a bayar a yi accreditation na yin zaɓe wanda hana wanda yake ba shi da zama shi delegate ne ya isa wajen inda ake jefa hukuriya wannan eh, gaskiya ne hankali mu bai kwanta ba eh, sannan dan eh, takararmu malamin ribadu ya janye wa wani daga cikin 'yan takarar nan ko shi gauna mai ci bindo ko kuma shi mahmud halilu to ina tabbatar maka dukkanin su biyu babu wanda mara nuhu ribado ya ambata cewa ya janye masa kamar dai nuhu ribado shi ma dai dan takarar dr mahmud halilu ahmad ya ko fice daga zaben inda mako ya bayyana dalilansa da cewa wannan guri ko fitilu ma babu a cikin duhu suka ce ai zaben nan muka ce mu ba za mu yi ba mun jawo hankalin e, jam'iyya ta ƙasa har muka kai ga magana da shi Eh, eh, national chairman na jam'iya ya umurce su da su dakatar da wannan zaɓe sai Allah ya kai mu gobe da safe gwamna tare da chairman ɗin kwamiti da aka tura su yi zaɓen nan suka ce su dole sai an yi da daren nan saboda akwai wani isani wanda ba su taɓa yin irin shi ba suka ba masu kada ƙuri'a suna ganin idan an bari ya kwana wannan isani zai mutu dole sai an sake fidda suka yi ruwa suka yi tsaki suka ce dole a yi zaɓen nan da daren nan ni a madadina na ɗan takara da magoya bayana muka ga wannan haɗaka da suka yi ba za a mana adalci ba kuma mun sanarwa kun sanarwa uwar jam'iya cewa idan ba a dakatar da wannan kwamiti an yi musu kiranye sun koma ba aka mana sabon kwamiti to ba za mu shiga wannan zaɓe na fidda gwani ba. Game da jam'iyyar APC ita ma PDP an kai ruwa rana kuma har uku daga cikin 'yan takara bakwai suka fice daga zaɓen bisa zargin cewa ba ya adalci ba. 'Yan takarar da suka hada tsohon mataimakin gwamnan jihar Honorable Sa'adu MC Tahir da Dr. Umar Ardo kana kuma da wani na kusa da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar wato Adamu Wadibo. To sai dai ko yayin da wasu ke zargin rashin adalci su ko shugabannin jam'iyyar PDP a jihar na koyabawa ne da yadda malamura suka gudana. Honorable Abdullahi Adamu Firembe, tsohon kwamishinan yada labaru, shine ma sakataren jam'iyyar PDP a jihar Adamawan. To lalle Abdulaziz zaɓe na fidda gwani a nan jihar Adamawa ana kan gudanar da shi yanzu da muke magana da kai kuma alhamdulahi. Wallahi duk abubuwa da ya kamata a yi na yin zaɓe dokoki tantance ainihin masu yin zaɓe an yi shi an gama lafiya sannan kuma kafin ma shiga zaɓe sannan aka zanna mitin da 'yan takarar nan guda bakwai baki ɗaya suka faɗi yadda suke so a yi zaɓe kuma suka faɗi yadda suke so a jefa musu kuri'unsu da kuma dai duk wani tsari sanda aka amince da shi kafin aka shiga wannan batu na ainihin wato yin eh, kada kuri'a na zaben fidda gwani a jihar adamawa a ƙarƙashin jam'iyyar pdp sannan kuma lalle akwai wasu 'yan takara guda biyu wanda aka ce sun janye kamar shi alhaji adamu dubu ya ce saboda a samu zaman lafiya da kuma sauransu shi yasa ya ce shi ya janye kuma a ci gaba da zaɓe lafiya akwai kuma honorable sa'adu mc tahir shi ma ya janye daga wannan takara ɗin dukansu to alhamdulahi wallahi duk dai ba wani abu da mu za mu ce sai dai mu ce alasan barka sannan kuma idan aka gama fidda aka gama zaɓe za mu san wane ne allah ya ba wannan kujera kafin nan kuma haɗu duka a mara mishi baya wajen shiga ainihin babban zaɓe na ƙasa baki ɗaya ya mako da zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto cikin dare ana can ana kai goro da marine a jam'iyyun biyu ibrahim abdulaziz Sashen hausa na murar amurka daga yola and Nigeria.